يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna gode wa Allah da ya bamu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan yammaci don gabatar da muhadara zuwa ga iyayenmu mata. Yau da ikon Allah muna cikin wata ta sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida, hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa salam da garin maka zuwa Madina. Nawa ga wata? Wani ya ce sha shida wasu sun ce sha bakwai. To sha shida ko sha bakwai ko wani abu mai kama da haka. Kafa abjahizatu kaula kullin khatibin kenan ko? <laughs> to ala ayi halin kamar da muka ambata sati da ga bayan mun tashi a karatu na rijal wa nisa sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu لفضيلة ad الدكتور sa'ad bin yusuf abu aziz حفظه Ta'ala, muka ce a wannan ganawa da ikon Allah za mu yi magana ne kan matsala ta ‘yan uwa iyayenmu mata. Kashin bayan gabatar da wannan muhadara bil haƙiƙa. kusan wasiƙu ne da ne da samu zuwa gare daga wurin mata bayan an gabatar da muhadara kan ƴan uwa nigogi cewa an yi magana akan nigogi maza ai akwai nigiya ma mace to kula ga wannan an ɗan yi adjusting ta ɓangaren niga namiji to a taɓo nigiya mace ma a tunatar da ita akan addinin musulunci bayan wannan kuma sai wasiƙun suka ci gaba da bayyana irin hali da mata ke ciki na kuncin rayuwa in ma kurakure da mu maza muke yi gare su imma saboda kuncin rayuwa da suke samun kansu a ciki har su kauce wa Allah su koma wani abu na tsafe-tsafe ko wani mai kama da haka kula ga wannan da na fara studying damuwoyinsu bil hakika sai na ga ya fi karfin gabatar da muhadara kwaya ɗaya. don haka kamar yadda muka ci gaba da yin yan uwa gogi akwai part 1 akwai part 3 har illa ma sha Allah inda ubangiji ya ga dama to wannan ma za ta zama muhadara ta farko ne insha Allah sunan mawdu'in magana shine mata adon gari babu kokonto iyayenmu hausawa Allah ya musu rahama musulmai a cikinsu sun yi magana mai kyau da suka ce mata adon gari jumla ce mai kyau suka kara da cewa in ba ku ba gari wannan ma jumla ce mai kyau sai ta gaba suka ce in kun yi yawa gari to wannan akwai question mark akwai alamatu su'al mata adon gari ne saboda duk ustazancinka da nutsuwarka da cin asuwakinka da karatun ƙur'ani in ma kullum kake saukewa matukar baka da iyali to ustazancinka bai kai geji ba saboda nutsuwarka akwai matsala daga lokaci zuwa lokaci za ka yi ta kalle-kalle kamar rana kana yawace-yawace kamar nera shi yasa ƙur'anin Allah ya bayyana mana cewa su matan nan khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare su abin da ya zama dalilin nutsuwar ka shin jama'a wannan ado ne ko ba ado ba duk gayan ka in ba nutsuwa za ka fito a ganin ka kamar taɓaɓɓe ne amma in akwai nutsuwa ko ba gaye kana komai na shari'a kayan ka a yayyage kowa ya ganka ya ga mutumin kirki ashe kenan babu adon da ya kai mai nutsuwa kuma su ne kashin bayan nutsuwa din na biyu sai ya ce in ba ku ba gari wannan babu kokonto ubangiji idan ya tashi halitta ya san fitrar dan adam fitratan lahi allati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqi la zalika dinul qayyim yanzu ka kaddara a ce garin Bauchi duk ba mata maza ne ai bala'i sai shi ka gudu ka bar garin na rayuwa ta kyau ba ka da mata ba ya ba uwa ba kaka ba kanwa kawai ko daga ka juya ka ga isa can garba ta can mudi can dan juma nan zubai Ka ga mutane daban-daban kai kan gasan abun bai yi ba shi yasa in ba su ba gari da Allah ya halicci Adam alaihi salam sai ya zaba masa matarsa Hawwa'u ya halicce ta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum da aka halicci Adam sai ga rayuwar tasa akwai bukatan ya samu mai masa hidima ko gidanka ne in ba mace sai ga gidan babu shi sai ka kunna hita ta kona ka a gidan in kai wasa a barka da renan yara ka ga bala'i zaka babu kokonto iyaye mata in ba su babu gari sai kalma ta gaba iyayen mu Hausawa suka ce in sun yi yawa gari ya ɓaci to anan ni senior advocate of Nigeria na mata ne ku yi hakuri wani karamin barista ne don haka iyayen mu Hausawa su yi hakuri ina cewa da cewa mata in kun yawa gari ya ƙara kyau jama'a mun fahimta mata adon gari in ba ku ba gari in kun yi yawa gari ya ƙara kyau dalilin da ya sa gari ya ƙara kyau ku dakata ai taruwansu a wuri da dama ƙarƙashin kama albarka ne fara daga gidan gabanin ka yi gari abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ga Sa'idu bin jubair rahmatullahi alai sai ya ce masa hal ta cin kayi aure kuwa sai sa'id ibn jubair rahmatullahi alayhi ce a ni ban yi aure ba cikin bayanan da yake sai ibn abbas radiyallahu anhu fahimta kamar yana kyaman aure ne sai yace inna khayra hadhihi al-umma aktharu hanisa wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umman nan wanda duk duniya ba sa ya fi kowa tara mata da yawa a gidansa shine wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan taruwansu ba alkhairi bane ya za a yi tara guda tara a gidansa wanda ya fi kowa alkhairi a cikin al'umman nan ya fi kowa yawan mata ba nan kaɗai ba abun da kake ganewa cewa in sun yi yawa gari ya ƙara kyau ya ƙara albarka ɗauki hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin bayanan da yake a bisa ga sunna an san masu rauni su ne yara ƙanana da mata idan ya zo ya zauna a wuri sai ce abu guni akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum sai ce aje a kawo masa masu rauni su ne mata da yara ƙanana duk inda yake rayuwa yana bukata ya zama wurin akwai mata da yara ƙanana sai ce yanzu kuna zaton ba dan matan da yara ba Allah zai taimake ku zai baku arziki ai ba zai yi ba bi ma'ana arzikin da ni da kai muke samu dalilin iyalan da muke ɗaukan nauyi Allah ya bamu dimo mata ke karuwa a kanka kake aihuwan 'ya'yan ko da mata ne dimo Allah yake kara maka albarka a cikin dukiyarka yake ƙara taimakonka suna karuwa ana kara maka a cikin dukiya a cikin akawun ɗinka ta me na abin da ake azurta ka da shi a wurin ubangiji kula ga wannan ashe yawan su alkhairi ne don haka sunan mawdu'i mata a don gari don kokarin sauwaka wa kaina gabatar da wannan muhadara a gaggauce da ikon Allah na raba mawdu'i din gida bakwai insha Allah mata adon gari wannan part 1 kenan na farko da ikon Allah za mu yi magana akan halul mar'a fil jahiliya qabla al-islam na biyu da ikon Allah za mu yi magana akan halul mar'a fil alamin gharbi na uku da ikon Allah za mu yi magana akan takrimul mar'a fil islam na hudu da ikon Allah za mu yi magana akan halun nisa wal banat fi ayyamina hadhihi na biyar da ikon Allah za mu yi magana akan wujubu tarbiyatil banat wan nisa wal azwaj na shida za mu yi magana akan tanbihatun muhimma lin nisa na bakwai al-khatima Allah ya mana jagoranci approach na wannan mawdu'i din ya sha bamban da yadda muka yi approach na mawdu'i akan yan uwa gogi a mawdu'i na yan uwa gogi abinda muka hankalta akan shine asalin tarihin sahabbai gabanin shigowansu musulunci irin rayuwar da suka yi wacce da ke za ga kwata-kwata rayuwa ce da take kama da irin ta nigoginmu na yau amma a yau bisa ga ganawa da za mu yi da ikon Allah mata su mafiya yawa ba bukata ne a kawo musu rayuwar mata gabanin musulunci kadai ba a'a akwai bukatan a nuna musu yadda duniyar yahudawa take kallon mata yadda madubin yahudawa ke haskaka mata da yadda matsayinsu yake a jahiliya da yadda musulunci ya rufa musu asiri ya taimake su ya kambama su ya ɗaukaka su ya martaba su ya karrama su ya fabbala su dukkan ni'ima a duniya ba wanda musulunci bai yi wa mata ba idan iyaye mata sun san ni'imar da musulunci ya musu ya dace kowace mace ta zubar da ruwa a ƙasa akalla durom ɗaya ta shanye take saboda tsabar farin ciki akan gatan da addinin musulunci ya mata babu kokonto mu kanmu musulunci ya kai kololuwa wajen mana gata wa ma'a zalika idan mun duba yadda musulunci ya yanto mata kana iya gani a fili ya fi yadda ya yanto maza don mun tun a jahiliya maza masu izza ne da musuluncin ya zo linzami ya musu su ko matan a jahiliya ba komai ba ne da musuluncin ya zo sai ya mai da su komai gabar magana ta farko shine halul mar'a fil jahiliya qabla al-islam halin mata a jahiliya gabanin musulunci gabanin zuwa musulunci mata na cikin halin ƙasƙanci da walaƙanci da kuma cin mutunci wanda addinin musulunci ne zo da ikon Allah ya yanto su daga cikin wannan halin ƙasƙanci da. idan ka duba a jahiliya mace da idan uba ya mutu a gida in ana raba dukiyarsa ta gado ‘ya'yansa mata da ya haifa ana raba su a cikin dukiyar gado ne matar da ya bari ya aura wanda ta aifa maɗa in an tashi raba gado ita matar a gado za a raba ta tana iya yiwa ɗanta da da ta haife shi a ba shi ita a cikin kayan gado ya je rika kwanciya da ita yadda babansa ke kwanciya da ita ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta littafi sukutum da guda yadda yake bayyana mana ɗan waken da aka yi a jahiliya da mata in kana jin dan wake to shine dan wake wannan mutum ya kwanta da uwarsa da ta haife shi kuma baya jin komai har ma ya aihu da ita ba nan kadai ba idan an gina ganuwa ta gari nan dai garin Bauchi mun san akwai burbudan ganuwa har yanzu in an buga ganuwa ta gari ana so a yi wa garin ado da ganuwa a jikin ganuwa sai a dauko mace sai a manna a jiki tana ihu za a gina ta a cikin ganuwa in tsafi za a yi na ganuwa kada ta rushe to a cikin ginin da ake ana zuba mata ana gini a kansu da ransu duk wannan shine halin mace ba nan kadai ba idan an aifa mutum ya mace yana cikin bakin ciki da kaskanci yana takaicin yayi takaici yake je shiga cikin al'umma ma ya zauna da su nakan ba mu kissa ta Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu anhu abun da ya jahiliya ya faru gare shi a jahiliya kullun ya zo majalisin annabin Allah bayan jahiliya sai ya zauna haka ya tagumi baya iya ko magana kullun yana cikin tagumi ko a yau ka ga mutum ya cika yawan tagumi abin da kake fahimta shine me shine damuwa ta masa yawa annabin Allah tsira da aminci sabbata gare shi tambaye shi me yake damun ka ne sai ce nayi wani abu a jahiliya ne da yake damuna fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yace me kai yace na tafi a jahiliya sai na bar iyali na da ciki tafiyar da nayi nayi shekaru da dama ban dawo ba dan daman babu wani haƙƙin iyali a jahiliya kawai in ka aure da kaji a gidan ka ga dama da biyan shekara ashirin bai dame ka ba in ka data ce da kanta kawai ba ruwanka ba wani kuɗin cefa ne sai na dawo na bata da ciki sai na samu ta haifa mun ƴa mace ina zuwa an tambaye ta ina cikin da na bar gida ce na haifi ya ne amma tana wasa da yara a waje sai ce uwar dauko ɗauko yarki mata ado uwar ta je ta ɗauko yar a waje ta zo ta mata ado ya ɗauki yar ya fita uwan na cewa kada ka walakantar da amana tun a jahiliya take gaya masa wannan kar ka walakantar da amana ya ce to sai fita yana fita sai ya tuna a duk cikin garin da yake rayuwa wani jeji ya fi kowanne muni sai ya tuna jejin sai ya nufe shi yana isa jejin sai ya ƙara tambayan kansa a jejin nan ina ya fi ko ina muni sai tuna akwai wasu rijiyoyi masu zurfi a jejin sai tafi wajen rijiyoyin yana zuwa sai leƙa rijiyar tafi kowace zurfi yace sai ya ji daɗi saboda bayan rijiya ce mai zurfi ba ma ruwa a cikinta ɗan adam zai saukin mutuwa kenan yace sai ya ɗaga ƴar yana ɗaga zai jefa a rijiyar sai ta ga ƙasa a jikin gashinsa sai tana kaɗe mar ƙasa tana cewa baba bari in kaɗe ma ƙasa sai ta kaɗa ƙasar a jikin gashinsa tana kammala kaɗawa kaɗewa sai jefa ta rijiyar yace sai na ji ta yi ƙara ya ce sai ji hankali na ya tashi abin da ya tayar da hankali ba ƙaran ba ne shine har yanzu ba ta mutu ba sai ɗauko wani ƙaton dutse ya zo ya tsaya a kanta a rijiyar sai ya kwantsama dutsen a kanta ya ce sai ji ta tarwatse a rijiyar ta fashe yana ɗaga ido sai ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana zubar da hawaye yana cewa law kuntu aqam law ala ahadin fi ma fa'ala fil jahiliyya la aqamtu al-hadd alayk aw kama qala rasul lakin al-islam yajibu ma qablahu inda zan tsaye da haddi akan wani mutum cikin abun da ya a jahiliyya da na tsaye da haddi akan ka kai Abdullahi ibn Mugaffal sai dai kayi sa'a musulunci yana kankare duk shedancin da aka yi gabaninsa annabin Allah yana zubar da hawaye akan haƙƙin mace saboda zaluncin da aka mata a cikin jahiliyya ba fa a musulunci ba akwai yancin mata da yake wannan a duniya Allah ya turo aya sukutum da guda koma ayoyi yana bayyana mana halayen da ake walakantar da mata a jahiliyya wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا sa'a yahkumun idan an yi wa ɗayansu bushara da ya mace fiskarsa na kasancewa cikin baƙin ciki da damuwa yana tafiya yana haɗiye fushi aihuwa aka yi a amma fusata yake yana nisantan mutane bai son shiga cikin jama'a saboda baƙin cikin abin da aka masa bushara da shi yana ma tambayan kansa zai rike wannan haihuwar a cikin walakanci ne ya walakantar da yar ko kuma zai bunne ta a cikin ƙasa ne da maranta ta halaka ko zai jefa ta a rijiya ne Allah ya ce abin da suke yayi muni kai ka ga yancin mata abin da ake zaluntar mata a jahiliya yayi muni ba nan kadai ba qur'ani ya sake cewa wa idhal su su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mace da aka binne ta a ƙasa da ranta za a tambaye ta da wani zalunci aka kashe ta ita fa wanda aka kashe ita ce mazluma an zalunce ta to idan an tambaye wanda aka zalunta Sheikh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala yace to yaya kuma ga wanda ya zalunci tunda ita zaluntan da aka yi sai ma an tambaye ta akan me aka zalunce ta to yaya ga wanda ya zalunce ta bunne ta da ranta wannan fa shine matsayin mata a jahiliya gado ake raba su gina ganuwa ake da su jefa su ake a rijiya kuma ba sai an yi aure ba a jahiliya gabanin zuwan musulunci mutum ɗaya na iya rike mata ɗari bakwai a rayuwarsa mata da suke complaining har a yanzu cewa musulunci ya sa a auri mata hudu suna ga wannan polygamy damuwa ne gare su wallahi al'adin gata musulunci ya musu don a jahiliya 700 ake tarawa mutum ɗaya 700 akwai wanda ya musulunta eh, matansa goma kuma dukka gidansu ɗaya ubansu ɗaya mata bakwai duka uwa ɗaya uba ɗaya suke jama'a akwai ɗan waken da ya wuce wannan musulunci ya zo ya ce to maximum mafiya yawa hudu zaka aura har a yau ka je ka binciki addinin hindu ba addinin ya amince ka tara ko nawa ne ko sun kai miliyan zaka iya aura kuma hatta addinin christianity da ake ga ya amince da celibacy ka zauna baka da iyali shi kansa bai limin na matan da zaka aura ba in wani ya ce ma akwai ka ce masa ya kawo maka ayar da aka ce ga adadin matan da za a aura su a fahimta su ma in kana zan shiga aljanna kar ma ka auri mace in kuma za ka aura ba a yi limit ba babu ayar ce ma ga limit na abin da za ka aura musulunci ne ma ya tsaya kan arba'a din wannan shine fa matsayin mata a sauran idanu idanuwa kenan sai a gaggauce gaba na biyu shine halul mar'a fi alamin gharbi halul mar'a fi alamin gharbi halin mace idan muka duba a duniyar yahudawa halin mata ka duba a western wall. western wall yau su suke ta advocating for gender equality what a man can do a woman can do even better ma the issue of legal enfranchisement, the right of women, woman to vote or to be voted for. a ce abin da namiji zai mace za ta yi ana ta kokarin equating wai namiji da mata ɗaya ne wallahi abin ba dai bane kuma Yahuda wanda ke advocating for wannan su suka fi kowa walakantar da mata a duniya ka duba constitution na england english constitution na 1705 christian era ya amince da cewa mutum in talauci ya ishe shi ya halatta ya ɗauki matar ya sayar yadda zai sai da karansa mata sai da su ake idan kai brok motar ka ta lalace kana so ka sauke inji ba hali sai ka ɗauki iyalanka ka kai ta kasuwa ka sayar in ka samu wani ya sayar da ko dubu sha bakwai da ɗari bakwai da naira saba'in da bakwai sai ka dawo sai ka cika da kudin injin idan ka duba mujallatu hadaratul islam ta bayyana cewa ko da faransa ka je kasashen nasu an samu a tarihi wani mutum da wannan talauci ya ishe shi sai ya ɗauki matarsa sai ba wani ya sayar masa suka yi ciniki akan amma bashi ne kuɗin daga baya za a bashi saboda yana da wasu matsaloli da yake so ya magance sai ba da matar bashi daga baya ko an yi albashi sai a biya shi mutumin ya zo ɗauki iyalin har sai bayan tsawon lokaci har ma ta yi ciki ta haihu ba biya shi bashin ba mutumin da ya karshe dawo maza ita ce ba ya bukatar dauki matarsa shi mai matar sai je kashe mutumin talauci yasa ya sai da iyalinsa a faransa da muke magana still a yanzu tsawon lokaci da su suke ta advocating for yancin mata doka ta amince a wurinsu da muke magana a yanzu doka ta amince mutum zai iya bada hayan iyalinsa talauci ya ishe ka baka da kuɗi ga iyalinka wannan bukata sai ka bashi haya ko a dubu goma ko a dubu ashirin na wata daya. in ka karɓi kuɗin ka biya bukata bayan wata ɗayan sai dawo maka da kayanka waɗannan fa su suke wai faɗan yancin mata jama'a akwai walakantar da mata a duniya da ya kai wannan me yahudu za su koya mana a duniya mai amerika za ta koya musu mai a duniya ba abin da muke bukata gare su wai su karantar da mu addinin mu ba mu da bukata ko na minti ɗaya ba nan kadai ba idan ka je Canada a yanzu haliyan da muke magana idan kana aiki ko kana aiki da scale na hatis ne ko na wani level na kaza ne ko UASS ne ko nawa mai kama da haka kuna the same level da mace amma albashin ku ba ɗaya bane saboda ita mace ba complete human being bane don haka kai namiji albashin ka yafi nata sai ka je ka samu tana hatis 7 kai kana hatis tana hatis 9 ma ko 11 kai kana 7 ka fita albashi saboda su ba complete mutane bane shekarun baya an yi ta debating a England cewa shin mata kan mutane ne ko ba mutane ba a debate wasu ga ce mata ya dace sun fi kusa da dabbobi a kai su cikin dabbobi wasu daga cikin debate suka ce a'a sun fi kusa da mutane a kawo su cikin mutane end sai aka ce su mata yanzu a basu a wani level ne na cewa su ba complete mutane bane ko ba complete dabbobi bane jama'a masu wannan fake cewa wai a zo a faɗi 'yancin mata akwai walakantar da mata da ya kai wannan ba abin da ya kai wannan walakantar da mata wannan shine a idan western world ba nan kadai ba idan ka duba a rawun shekara biyu da ya wuce a UK an ba da wani report United Kingdom a shekara ɗaya cewa an samu akalla mata dubu ɗari biyu da tamanin da ‘yan kai da suka yi ciki dalilin ana rafin ɗinsu abin takaici a wajen rafin ɗinsu za ka samu wasu wanda suka musu fyaɗe ɗin ƙannansu ne ko yayinsu uwa ɗaya uba ɗaya wata ubanta ne ma ya mata fade ha ta yi ciki wata karen gidansu ne ma ya kwanta da ita yau in ka je western wall karnuka na kwanciya da mata wai duk ci gaba ne kare ya zo ya kwanta da mace yar adam kuma kare ke kwanciya da ita masu kallon mata a wannan ido saboda tsabar tsangwaman addinin musulunci sai suka ce musulunci bai ba wa mata yanci ba yanzu za a nema wa mata yancin nasu duka abin da suke yi karkashin wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amanuhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya kare mu daga wannan a gaggauta wannan shi ya kawo mu gabar magana na uku shine halul mar'a fil islam takrimul mar'a fil islam hurriyatul mar'a fil islam yadda addinin musulunci ya kambama mata ya karrama mata ya faddala mata ya azurta mata ya mutunta mata ya ɗaukaka mata fiye da kowane addini a duniya ƙololuwan ɗaukaka mata da addinin musulunci addinin musulunci ya tabbatar mace 'yar adam ne yadda namiji yake ɗan adam ba bambanci wajen haƙƙinsa da haƙƙinta ba bambanci wajen albashi dukkaninsu ‘yan adam ne halittu ne na Allah ‘yanci na farko da musulunci ya masa da ana raba ta a gado yanzu musulunci ya ce kada a raba ta a gado bai halatta ba ba ta cikin dukiyar raba gado kaga yanzu wannan shine freedom na farko na biyu to ita gado ma a bata ba ma kawai a bata ba sai an bata rabin abin da ake bawa namiji yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayaini zaka yanzu sai musulunci yace a bata gado a nan western world da suke raba su a gado suka amince a raba su sai suka ce musulunci bai adalci ba yanzu da yace a ba su rabi sai dai a daidaita su da maza saboda idan wani na son tsangwamanka ka duk abin da kai sai yayi saboda me dalili neman tsokana ne da hasada hasadan min indi anfusihim Ciyayya suke mana akan addinin musulunci ba nan kadai ba ka duba karrama mata da musulunci ya yi. yanzu misali ka samu wani namiji da ke shan giya yake zina yake sata baya sallah baya azumi baya zakka ga kuma wata mace saliha tana sallah tana zakka hafizatul qanitatun dukkan sifofin matan kwarai ta cika da ita da shi a wurin Allah wafi wani daraja babu kokonto tafi shi in kana inkari Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda atqakum ya ku mutane mu muka halice ku daga namiji kwaya ɗaya Adam da kuma mace kwaya ɗaya Hawwa muka sanya ku kabila kala kala launin fata kala kala duk wannan dan kusan juna ne ba dan wane ya fi wane ba amma duk taron ku maza da mata wanda ya fi kowa mulki the most honorable of all of you shine wanda ya fi kowa jin tsoron Allah idan mace ta fi ka jin tsoron Allah ta fi ka daraja a wurin Allah idan ka bi da jin tsoron Allah ka fi ka daraja a wurin Allah wannan shine what a man can do a woman can do za ta iya jin tsoron Allah yadda ka ji tsoron Allah ko fiye da yadda muka ji tsoron Allah sai Allah ya kai ta aljanna ya kai namijin wuta kaga ai ta fi shi wannan fa ne yanta mata na farko da musulunci yayi ba nan kadai ba daga cikin yanta su da musulunci yayi har suna da yancin su yi magana cikin abin da ake na addini da ba sa sa baki a harkar rayuwa ma yanzu musulunci ya amince in ma an yi wani abu su saka baki hafsa radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta taba tunkaran annabin Allah tana munazara da shi annabin Allah yake cewa musahabbai babu wani mutum yake cewa bayan Allah na kwarai da ikon Allah za su shiga aljanna ba tare da wuta ta shafa su ba ba abin da zai taba su na wuta sai dace yayi za haka yiwu ai ba zai yiwu ba sai ya ce mata me hujja ka ji adalcin musulunci instantly sai ta ce masa ai Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ana rabbika hatiman maqdiya babu ɗaya a cikin ku sai ya ketare wutan nan in kuma an yi wurdi akan wuta an ketare ai ba makawa sai burbudin ta ya taba ka sai yace mata shine hujja tace eh sai yace mata to mu matsa gaba Allah yace thumma nunajjil ladina taqaw wa nadhal adh dhalimin fiha jafiya ai sai mu tsayar da jama'ar da ke jin tsoron mu sai mu bar azzalumai su gurfana a cikin wuta ashe kenan mai tsoron Allah ana kidira sai ta bada ke ce to haka ne ka duba yancin mata mace ke iya ba shi shawari take iya munazara da shi duba shawarin da ummu salma ta bashi radiyallahu anha lokacin da ransa ya baci ya umarci sahabbai su yi yanka su kuma aske su yi aski da makamantansu tace kayi ne yace a ce to tace je kai in kai za su yi sai je yayi bayan yayi take sai suka yi wannan shine legal enfranchisement shine gender equity na musulunci ba nan kadai ba musulunci san da ya kira mata a siffa ɗaiɗai siffa guda goma ya kira maza a siffa ɗaiɗai siffa goma yana kiran maza da mata simultaneously fari in ya kira namiji sai ya kira mace ya kira namiji ya kira mace san da ya kira sau goma a inda zai bayyana maka shine what a man can do a woman can do koma bayan nan abin da western world ke fada ba gaskiya bane shi mu karanta tare innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيأتي أعد الله لهم مغفرة wa ajran azima sanda aka kira mata a siffa goma aka kira maza a siffa goma aka ce duk wannan Allah gafarta musu suna da kuma lada mai girma makoma su aljanna lalle musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata yadda zaka zama mumini mace za ta zama mumina haka baya ga wannan masu kankan da kai maza da masu kankan da kai mata da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu jin tsoron Allah maza da masu jin tsoron Allah mata da masu sadaka maza da masu sadaka mata sannan da masu azumi maza da masu azumi mata da masu kiyaye farjojinsu maza da mata da masu ambaton Allah da yawa maza da mata siffa goma a addallahu lahum maghfiratan Allah ya tanda musu wata gafara wa ajran da lada azima wanda yake mai girma a nan ne wata man kandu yau man kandu Shi ne me za ka iya zama musulmi za ta iya zama musulma za ka iya zama mumini ta zama mumina ka zama mai haƙuri ta zama mai haƙuri ta zama mai azumi ka zama mai haƙuri duka wannan siffofi goma za mu iya cikawa tare amma western world su fito su ce kaza musulunci ya kaskantar da mata zalunci ne ba yi wa musulunci adalci ba babu abin da musulunci ya tauye haƙƙi na mata ko da ƙwaya ɗaya musuluncin ma shi ya ba su haƙƙi sai a ce wai duk abin da namiji ya mace za ta yi ba haka bane mun yadda akwai what man kan du yau man kan du neman ilimi Allah zai iya baka zai iya baka ta za ka yadda ce Qur'ani ta haddace amma ta ce wai duk abin da kai za ta yi ko kuma duk abin da ta yi za ka yi ba haka bane Allah ya raba ayyukanmu ka duba duk wannan girma mace ne Allah ya fara magana da cewa me na'am yace me inna sa'ayakum Lashatta, sanda san da yace wa ma khalaqa zakara wal unsa inna sa'ayakum la Allah ya yi rantsuwa da mafiya bambancin ababe ya kira dare da rana duba ratan da ke tsakanin su na bambanci ya kira namiji sai ya kira mace sai ya ce inna sa'ayakum wallahi ayyukanku ku, lashatta daban-daban ne idan Allah ya ce ayyukanmu daban-daban ne wa ya ce mu da su ɗaya ne ba zai yiwu ba akwai abun da what a man can do a woman cannot do namiji zai amma bata isa ta yi ba duk yadda mata suke yin wannan ka taba ga mace an turo buhu a bayan tirela ta ta bada baya ta dauki buhun a bayan tirela su ga da mana wat yaman kan du yaman kan du iyaye mata hafiz kunna Allah ta'ala ko kuma a ganta ta tana jan tirela ita ce direban tirela daga nan ta buga ta kai lodi Lagos ta dawo wannan sai a gwada zai yiwu ba zai yi ba akwai aikin da Allah ya bambance ta da shi wanda ba za su iya wannan ba sannan kai ita mace akwai aikin da za ta yi wanda ba ka iya ba a barka da renon yara da musu wanka da dafa musu abinci wallahi sai ka kona gidan ka saka hita sai kana sa hita sai wani ya zabga ihu sai ka yi wajensa kana so ka ɗauki jinjiri sai kuma wani kashi idan wannan kashi sai ga wani ya nufi hita sai ka tarwatsa gidan da sai ka mai da shi upside down aliyahu filahu. idan ta baka yaran na awa ɗaya sai ka ji duniyan ta makunci burin ka ta za ta ɗauke su amma sai ta yi controlling administration ɗin gidan da ikon Allah ba matsala wanda kai wani lokaci fa yaran ka ne ma sai ka ji sun ishe ka gara ka ɗan koma gefe ka huta ai ba za ka iya ba ko kuma yanzu misali yanzu ko a kuskure ka fito da muciya sai ga anguwar ku ana tarawa tsaya ba lafiya saboda kowa ya ga muciya san ba gurbinta bane hannunka ko a ganka da mara ba daidai bane kuma yanayin halittar mu duba yadda musulunci ya girma mace kai yanzu namiji kai haka da hannunka a ganka kaman ice kaman karfe ado ne kai haka kowa ya taba aji ko motsi ba ka yi amma mace da cika karfi fa jama'a bala'i ne wallahi wata sai da jefa ka gidan makwabta an kai wasa ita mace adonta shine a ganta lange-langen an taba sai ta lankwashe haka to shine adon mace to ita yanayin halitta wannan shine ado to amma kai in ka zama lange-lange daga an taba sai ka lankwashe to wannan kuma muni ne amma ita ka rike sai ka ji kaman ice in ta yi mm, sai ga hayaki na tashi wannan bala'i ne to yanayin halittan kawai za ka gama an kamba masu an musu halittan jiki mai kyawu fata mai laushi komai a halittar da musulunci yau mace Allah ya kyauta halittarsu. su kuma sun shiga cikin halitta da Allah ya kambama da ya ce me laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum cikin mafi kyan daidaituwa don haka babu kokonto halittar mata halitta ce mai kyau wannan shine irin gata da musulunci wa addinin musulunci mata yadda addinin musulunci wa mata afwan a gaggauta wannan shi kawo mu gaba na hudu da ikon Allah shine halul banat wan nisa alal umum fi ayyamina hadhihi halin mata da 'yan mata da kuma sauran dukkan nau'in mata a wannan kwanakin namu bil haƙiƙa yanayin rayuwa in ma karancin karatu na iyaye mata ko kuma son duniya ko kuma kaucewa addinin Allah ko kuma kuskure da ke iya faruwa ga kowane ɗan adam yana iya faruwa da wasu daga cikin iyayenmu mata hafizahunna Allah ta'ala waɗannan ababe daga cikin matsaloli na mata a yau wanda za mu yi magana kaɗan daga ciki akalla insha Allah za mu yi magana akan guda biyar ɗaiɗai matsala ta farko ta mata a yanzu da ake ciki na rayuwa ba matsala da ta kai zuwa gun bokaye musamman ga matan da Allah ya jarrabe su a wurin mazansu sun kai biyu ko uku ko huɗu. ba dukkaninsu ba mu musu adalci wasu daga cikinsu kai mu ce duka wannan abun da ke kai iyaye mata bil hakika musifa ne mai girma yana iya yawa mu mazan muke musu zaluncin da zai sa karancin karatu ya sa su je wurin saboda ba kowanne namiji ke hada mata biyu ko uku hudu ya adalci ba wani baya iya yi duk namijin da zai haɗa mata biyu ko uku ko hudu bai yi adalci ba mu karkada kunnen mu da kyau gobe kiyama ya shiga nawa wallahi ba uku ba ya shiga miliyan ɗari uku don a kiyama ba a shiga uku a duniya ake shiga uku amma a kiyama ana shiga miliyan ɗari uku ne ya kaɗe ya shiga ya tarwatsa al'amarinsa wajibi ne maza a duba zama da mata biyu uku hudu a daidaita adalci in ba haka ba gobe kiyama kai abun tausayi ne ko ba mai jin tausayinka wannan sako zuwa ga yan uwa maza kenan bayan nan abun da ke faruwa zuwa bokaye ba shine solution na rayuwa a mata ba bokayen nan da ake zuwa wurin su hadisai da dama sun tsoratar da mata cewa sharri ne hadisi na farko na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah yar uwa mace ki saurara ki ci fiyayyen halitta manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace man ata kahinan aw arrafan fasaddakahu fi ma yaqul faqad faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace hadisi ne hasan duk wata wacce ta je wajen boka ko ɗan duba ta gaskata abin da yake faɗa ta kafurta da abin da aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi menene kenan shine qur'ani duk wanda ta je wajen boka ta kafurcewa abin da aka saukarwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi duk matar da ta je wajen boka ta kafurcewa abin da aka saukar Muhammad bin Abdullah tsira da amincin Allah tabbata gare shi iyaye mata wannan hadisi abin tsoro ne a ce kun kafircewa qur'ani muna kaunar ku muna mutunta ku burin mu maza da mata Allah ya tsunduma mu aljanna wannan ba zai yi ba sai mun sanya shamaki tsakanin mu da zuwa wajen boka banda wannan akwai hadisi riwaya ta Imam Muslim rahmatullahi alaihi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lantukubal tuqbal lahu salatu arba'ina yawman duk wani ko wata wanda ya je ko ta je wajen boka ko ɗan duba aka ma tambaye shi me zai faru gobe ko kuma me a cikina ko kuma zan aihu ko ba zan aihu ba ko kuma zai yi mijina ya so ni fiye da wance har ta gaskata shi akan wannan abun da ya gaya mata hadisin ma bai ce ta gaskata ba ta tambaya ya ba ta fatawar ta yadda ko ba ta yadda ba ya yadda ko bai yadda ba kwana arba'in ba za a karɓi sallarsa ba in mace ne kwana arba'in Allah baya bukatan sallarta a zahar la'asar magariba isha asuba sai a ce wa sallolin wa kadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah baya bukatan sallar su gaba daya in ba su yi sallan ba bala'i za a tambaye su gobe kyama waye ce kada ku yi in kuma sun yin ba a bukata za a yadda ita kowanne babu daɗi mushen rago da yankakken alade wanne za a ci wanne za a bari dukkaninsu babu wanda ya halatta a halin lafiya shi ragon mushe ne aladen kuma an yanka duk sharuɗan yanka an cika jama'a me ake bukata a wurin boka iyaye mata kina bukata ki je filin kiyama manzon Allah ya ce ba ruwansa da ke ne jama'a ba mu fa da gata da ya wuce muje je kiyama annabin Allah ya ce wannan jama'a ta ce ku yi nan wurin wallahi gata ta kare duk addu'ar mu da ko ga muke karantarwa dare da rana da dadi ba dadi burin ɗaya ne mu je filin kiyama manzon Allah ya ce Isa alayhi Ibrahim zo shiga cikin al'umma ta al'amari shikenan yayi daidai abinda kawai muke nawa fa kenan amma ran da annabin Allah ya ce zo aka ce a wannan koma haza ghayyaru wa baddalu ba adaka al'amari yayi muni to a can an ce faqadi kafara bima unzila ala muhammadin in kan mutum ya kafirce Qur'ani annabin Allah zai kula shi ba zai kula shi ba bayan nan bokayen nan ma da suke wannan abin ba kawai wai abin da suke haka ne yaqinan ba da akwai bokayen da suke iya sihiri duk da bata ne sai Allah ya sa abin da suka yi su dace a ciki don ya kara musu bata cikin batar su falan ma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim abawa ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisuna ko kuma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun tama bokayen yanzu mafiya yawa wani talauci ne take dukansa ta gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa kudu maso arewa gabar maso yamma ta ko ina ta buge shi sai da maboka shi ma ya zauna su yi ta yi wa mata da barbaru ba su gane ba duk wanda ya taɓa karatun allo ya san abin barazana ne ba wani abu ne da gaske ba sai a ba wa mace rubutun sha ba amma yi rubutun ba sai a ɗauki tawadan sai a zuba cikin ruwan kawai sai a bata da sha sai da ce wallahi ta warke saboda magani believe ne dabara da mai kina zuwa zai kalle ki ya san irin damuwar da ta kawo ki da dabara ake kina shigowa in kin zo kin yi fanti fanti kin yi ado turmin zani mai tsada an kaki da mota ta yi fakin ya san matsalar ɗayan biyu ne sai duba yanayin halittar ki in akwai alamar kin dan manyanta sai ce kin taba haihuwa in ba alamar wannan zai gane kina so ki mallaki mijinki ne akan kishiyar ki abokiyar zamar ki kina zuwa sai ya ce to wannan ai mai sauki ne ai sai abin da kika ce yayi ha ka gane me ya kawo ne ce ai na ga ina sani ai sun gaya mun sai da kai ce na kada na kada zo ina mai ina mai mai rafa dawo da sai ya ce tana iraki ce kira ta sai faro ni sundusun bundusun kundusun sundusun bundusun kundusun sundusun bundusun kundusun sai ya kafa goma sha bakwai sai a ce ai ta iso sai ce ina malam naji shi ma yana nan kuna ji na eh so ga damuwar ta nan ana so gobe a gama aiki sai da ce insha Allah sai ce ba insha Allah nan ishuru ba insha Allah ishuru ba bukatan insha Allah aikin mu ga jini ya wuce ne ga jini ya wuce an gama aiki yanayin jikin ke gane san damuwar ta kawo ki daga kin yi ado ya san matsalar ɗan biyu ne yana so ki bashi gaba in akwai alamar wahala a jikinki sai dauka wata kila kin taba haihuwa biyu hudu biyar to gidan miji ke son mallakan miji in ko babu alaman wani dan wahala ko kadan ba alaman aihuwa in ya gane daga yanayin halittarki sai ya gane aihuwa kike bukata sai ya ce za a samu sai ya shiru ka gane damuwa ne ana gane mana za a samu wallahi malam ko aihuwa ban yi ba to kin bashi bakin zara sai ya ce daman sai ya ce za a samu aihuwan ƴaƴa nawa kike so dabara ne kalma ɗaya zai riƙe in ya ga al'amarinki kuma a tarwatsa ba yadda kike zanin an masa ɗori sama da ƙasa mace haka ba wani fasali cikin talauci takalmin daban-daban tana zuwa san matsalarta saboda ita wannan dama gidan mijin kawai kunci ne hakorin zama ake saboda ba wani abu na jin daɗi a gidan damuwar ta yanzu kila ɗanta ne ya fandare ya zama wani irin abu lalatacce ko ya yi hauka ko kuma mijinta ne bata ba a same shi ba yana zuwa sai ya ce to ai za a dace kina zuwa sai ya ce za a dace dacewa to anan ya kira kalma da yana da me zaki bashi wallahi ya wata uku malam ba same shi ba sai ce na ce ai za a dace zai dawo a ba mu sati daya kalmar za a dace zai rike ke kuma sai ki bude kofar sai ya kara tsunduma ki sai ki ce ina zuwa ban yi magana bai gawo me ya kawo ni abun da barbaru ne saboda tsabar karantar da mata zama da zama da su sama su ko kai kalma tana zuwa mace da kwamfulin ka san me dame ta ka iya kama kalma ɗaya da ke da kusanci da irin damuwar ta sai ta bude abun cikin karancin ilimi sai kai kuma ka tsunduma ta sai ka ce ai ya san abin ka amma na faɗa ya faɗa duk abin da yake magana da su su wani mai rafa da wuta su malam allaji suna kada duk wannan barazana ne wannan shine da barbaru da ake yi mata ita ce musifa ta farko da ke shafan iyaye mata muna nasiha zuwa gare su cewa musulunci bai yadda da aje wajen boka ba musulunci bai amince aje wajen dan duba ba musulunci bai amince a je wajen dan sihiri ba duk wasu dabarbaru suke muku a karancin dabara miji in kina son mallakar sa abu ne mai sauki ki biyayya zuwa ga Allah sau da kafa ki biyayya zuwa ga Allah ki bi mijinki sai shiga cikin sauki da ikon Allah kin mallaki mijin kullun nakan ba mu misali mai sauki mafiya yawa mata abin da suke dauka ake mallakan miji kwatan kwaji gaban mai koyan keke ne ko mota idan mutum yana koyan keke idan ya hau keken sai ya dauka da karfi ake rike kan keken idan ana tura sai ga yana haka da kanki kina yi sai a ce sake kaɗan sai sake yin haka to mata sun ɗauka da karfi ake rike miji a togi a ce sai kai sai kai ya ce a a ce sai kai ba za ka ake mallakan miji ba sai mutum ya koyi ta keke sai ya fahimci ai dan haka ake dan kada kan sai da shi to narke masa ake kuni lahu amatan yakunu laki abdan ki narke ki zama wata baiwa karama gare sai ya zama bawa gare ki bai sani ba daga ya ce ai kaza ki in ya ɗauko zafin kai ke kulin mayin ɗansa duk abin da ya dame shi in ya zo da wani abu bai saba Allah ba ki ce ina wa ata'ana laka rabbana wa ilaikal masir aje ayi duk abin da ya ɗauko goyi bayan sa matukar bai saba addinin Allah ba cikin sauki sai ki mallake shi sai ya zauna a gida ko ya taji da abokane daga ya ce qala Allahu a hujja qala rasulullahi can sai ce wallahi hajjia ma tace kaza saboda daga ya ce Allah ya ce annabi ya ce to gaba kuma dam ta ce ne kuma duk inda ya zaga ya zago dole sai ya je ya ga ya ga gimbiya a gida ita kanta in bata ga daskin dari ba hankalin baya zama daidai to haka ake da dabarbaru ki narke abin da yake so a masa in zai abu bai saba Allah ba ko menene ke ce mun ji ya miki laifi ki shanye kada ki yi magana in kina yi wa mijinki afuwa kan laifin da yake har ya gane kuskure ne shi ya zo ya gyara da ikon Allah cikin sauki sai ki mallake shi duk miji baya son mace mai yawan complain a rayuwa yawan ƙananan maganganu to cikin sauƙin kika yi wannan sai ki mallake shi sai ki waye gari idan kin mallake shi daga kin ce mun siyo mun aswaki ɗaya sai ya siyo guda ɗari ya kawo miki gida idan kin ce ya siyo abun dubu ɗaya sai ya kawo na dubu uku a dare fa za ki ce wallahi ni ina kwaɗayin balangu sai ce yanzu ko zai ce eh ina za a samu wani gidan zajen allaji jatau za a samu sai ya tashi hau buɗe gareji ya tafi sai ya karanta duk garin nan don Allah ki hakuri ba a samu ba ki hakuri da safe zan je kwata a nemo shi da kansa yake ga miki zai je kwada saboda duk abin da yake so ki yi yi to sai zama bawa gare ki bai sani ba wannan ita ce gabar farko wajibi iyaye mata su duba wannan al'amari da kyau cikin su bayan nan na biyu a gaggauce shine zaman su yan amshin yahudawa wannan matsala ce mai girma a yau duk inda yahudawa ke bukatan yakan musulunci western wall if they intend to fight islam kullum sukan yi aiki da mata ne anshin yahuda da suke zama yana zama da dama har mace ta amince da cewa wai kullum what a man can do a woman can do gender equality namiji da mace ɗaya ne har ma su rika amincewa da wai a rika yadda da a gyara dokokin Allah da basu dace da incin mata ba menene matsayin wannan addinin musulunci ya ke yar uwa daga cikin yadda suke zama yan anshin su a wannan gaba a takaicen takaitawa akwai wata babbar matsala da ke tunkaro mu a yanzu na farko da a ce kawai what a man can do a woman can do wannan shine a ce za su iya mulki a ko'ina ya halta su yi mulki har ma ana da'afa hadisi na Imam al-Bukhari rahimahullah riwaya ta sahabi na Abubakar Bakr radiyallahu sahabi ne fa saboda shi ka hadisin la yufliha qaumun wallau amrahum imra'a saboda shi ka wannan hadisi wasu wasu daga cikin masu taimakawa amshin Yahudawa suka ce sahabin ya tabu wai saboda aminci hadisin da'ifi ne wasu suka ce yana kazafi duka ga rubutu da dama da ake yi wai a da'afa wannan hadisin saboda hadisin da wuto karare bayyana al'ummar da ke shugabantar da mace overall leader ba za ta rabauta ba daga cikin abin da ke tunkaro mu a yanzu ake fakewa da mata matsala ce mai girma a yanzu issue na child rights act wato wai 'yancin yara a nan kusa a shekarun nan ban ga musifar da ke tunkaran musulman najeriya irin wannan ba wai 'yancin yara ƙanana an turo abu ne daga western world ake so a yaƙi ƙarfin musulunci a najeriya wanda da addu'a da komai wallahi adim sai mun yi rejectin wannan a jihohi da dama an fara amincewa da shi child rights act wai yancin yara ƙanana a duk duniya akwai addinin da ya ba da yancin yara irin musulunci ne a duk inda ka je da mata ake fakiya ko ina aka je za a yi to mata ake ba wa jagorancin wannan in za a ɗauki minista sai a ba wa mace in za a ɗauki sauran ababe a kawo sai a rika karkashin ministry of women affairs sai a rika tura musu duk mace da take musulmi musulunci yana alfahari da ita yana kaunarta don Allah in ta bi Allah za ta je aljanna duk matan da ke da wannan offices muna musu nasiha su ji tsoron Allah su kare musulunci in sun kare musulunci muna roƙon Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako in ku suka bari aka cuci addinin Allah san me za su ga Allah gobe kiyama issue na Child Rights Act a jihohi da dama yanzu an yi implementing an kawo kuma house of assemblies na sauran jihohi daga cikin dokokin an kawo dokar an fara a 2003 ne christian era saboda daɗin da gregorian calendar suke aiki sai kuma uzuri an kawo shi daga farko a ainihin national assembly aka yi rejectin ba amince ba sai on 21st da 22nd aka yi aiki da two chambers na national assembly sai aka yi fasin dokar 21st da 22nd na me na May 2003 Christian era sai aka yi fasin dokar har aka tura wajen president on 30 July 2003 Christian era sai aka amince da dokar sai aka fara implementing ɗinta a FCT Federal Capital Abuja dokar daga ci abin da take kawo da saba addinin Allah shine na farko akwai issue da suka yi discussing akan na definition of child waye yaro karami dokar na da section ɗaiɗai ayoyi ɗaiɗai ko kuma surorinsu 278 ne daga farko har ƙarshe waye yaro sai ka ce wai yaro ko yarinya shine wanda bai kai 18 years ba duk wanda ke under 18 yaro ne kuma yarinya ce wannan ya dace da musulunci a musulunci abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yana shekara 14 aka shi zuwa yakin uhudu da ya je sha biyar sai aka bar shi ya je khandak